a shirin namu na matasa da siyasa yau bakwancin wa muka samu. Mun samu bakwancin Haruna Kabiru wanda aka fi sani da Haruna Wakili. Sa'annan kuma Darata. Haruna Wakili wasu na wani lecturer ba ne? Yes, malami na ne nima. Mm-hmm. Sannan Darata campaign na dan takarar gwamna a jam'iyyar ADC. To kai kai bangaranci kenan tunda kai har ka zabu jam'iyya. Sosai kuwa. To matasa ya kake hangen siyasa eh, zaɓe mai doso to zaɓe mai doso mu musamman muna ganin cewa insha Allah wannan lokaci ne da aka ba matasa dama wanda ba taba basu ba musamman ma yanzu in kika ga bil din nan da ya wuce no to young to an rage shekaru da za a fito caka kari mm. shine yasa da wannan dalilin ne yasa muka je muka dauko fresh jam'iyya wadda ba ta da kashi a gindi yasa muka zo muka fara ba matasa dama gaba ɗaya domin su fito su taka irin su domin abin da yake faruwa shine kaso saba'in da biyar na gudunmawa da ake bayarwa na siyasa matasa ne suke bada ita so amma abin takaici shine sai ki ga cewa a ƙarshe sun tura mota an bule su da hayaki ba su amfana da komai ba su waɗancan jami'iyyun da kake cewa kun fito da sabuwar jami'iyya da da kashi a ta waɗancan kenan dukkan su dukkanin su suna da sosai kuwa saboda zaki ga wasu tsofaffi ne wanda sun zama outdated hmm. zaki ga yanzu yakin neman zaben ma kusan a social media ake yi hmm. su bu ma su san yanda za su sarrafa wannan abun ba amma saboda suna da kuɗi suna taking advantage da wannan abun su ringa amfani suna wasa da kwakwalen matasa kana nufin cewa yanzu yin kamfen ta social media mm. zai kara da yadda waɗannan manyan kamar ta bakin kamar yan siyasan da suke fito da kuɗi sosai kuwa sosai zai abin da yasa nake gaya miki kin ga ni a matsayina na darata kamfen mm. na shi Salisu Mubarak Muhammad mm. matsayin ɗan takarar gwamna na Kano da na sa hotonsa kaɗai a twitter sama da mutum dubu shida ne suka yi retweeting a cikin kwana biyu kin ga wannan shine yake ƙara nuna miki power ta social media duk mai social media ya sani cewa in aka ce mutum dubu ma ya yi retweeting din abu wannan ne nuna miki cewa lallai matasa a shirye suke so yanzu abin da muke ta kokari shine a ah, gudunmawa na matasa su zo su shiga tafiyar gaba daya su ba da gudunmawa ta kuɗi da ta abubuwa da kansu kamar yadda ake lokacin malami na kano hmm. wanda za ga cewa matasa su suke biyan kuɗi su biya masa kuɗin mota a tafi kamfen su kuma su tafi a ƙasa. To me aka kuka yi wasa da damar ku har aka zo aka sha ku basilla? To ai kin san aka ce in aka ɗora wani system na son zuciya hmm. ba yanda za ka yi mu victim ne na wannan system din. Hmm. Shi yasa muka ga cewa ba za mu je mun yi karatun nan mun yi digiri na farko digiri na biyu a ƙarancin shekarun nan namu. amma muka ce to ba za mu je mu kwanta a gida ba yanda sauran matasa suke ba mu fito maya muka fito gashi alhamdulillah maya ta fara biya mun fara su kansu yanzu sun fara saki cewa fa yanzu lokaci ne na matasa akwai wani babban dan siyasa ba zan kama sunansa ba wanda yake cewa lokaci yayi da wa'yansu za a musu ritaya a wannan 2019 mm. ya faɗi sunansa ya faɗi sunan wani sanata shi ma sanata ne mm. sannan ya faɗi sunan wani gwamna mai ci a wannan jiha tamu mm. da haka lokaci ya yi su ma sun sani za mu yi musu ritaya eh to ai shine ni ba zan faɗi yanzu kana nufin ka ce a wannan zaɓe da za a yi na'am za a kada tsaffon yan siyasa so sai kuwa za mu kada su za mu tabbatar insha Allah mun musu ritaya har abada ritaya irin ta siyasa wadda zamu ce to su matasa a shirye suke na kawo canji a shirye suke duk wanda yake a shirye yake dama shi muka ba dama abin da yasa kin ga shi wannan dan takarar gwamnati namu shine kuma dan ta shine shugaban jam'iyyar na ADC a karancin sa. Hmm? duk mutanen da muka ba dama dama mun dade muna gwagwarmaya mun san su mun san za su iya ko da kuɗi ko ba kuɗi gwagwarmayar nan yin ta muke yi don haka muna da yaƙini cewa zaɓukan nan da za mu shiga insha Allah za mu kai gaci. Amin amin. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Thank you.